babbar kotun ta tarayya da ke zamanta a nan Kano wanda dama tun da fari a nan ne hukumar ta efcc ta gurfanar da shi wanda ake tuhumar dan takarar sanata na jihar kano abdulsalam abdulkarim da aka fi sani da aa zaura a zaman kotun na yau alhamis ta bayyana cewa tilas ne hukumar ta efcc ta gabatar da shi aa zaura a gaban kotun a yayin zama na gaba a ranar talatin ga watan da ya gabata dai lauyoyin aa zaura sun shaida wa kotun cewa wanda suke tsayawar likitocinsa sun yi bayanin rashin lafiyar da yake fama da ita wanda kuma saboda ita ne ba zai iya tsayawa a gaban kotun ba babban abin da ya sanya lauyoyin hukumar ta efcc suka yi suka gami da roƙon kotun da ta yi watsi da wannan abin da suka kira ba komai lauyoyin aa zauren suke ba illa soki burutsu da kuma shure-shure wanda suka kira baya hana mutuwa da kotun ta yi umarni na gaggawa domin gurfanar da shi aa zauren a gaban kotun alƙalin kotun muhammad nasir yunusa daga bisani dai ya zartar da hukuncin cewa a ranar biyar biyar ga watan Disamba mai zuwa dole ne a gurfanar da wanda ake tuhumar a gaban kotu bisa tuhume-tuhumen da hukumar ta EFCC take masa na laifin almandahana da kuma halatta kuɗin haram da suka kai dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu ɗari uku tuhume-tuhumen da tun a baya AA zauren ya sha musantawa. Kazalika mu ɗora daga kotun majistar da ke zamanta a Noman slan. wanda a yau ne kotun taiwa matasan nan su biyu da aka rawaito sun casa wani ma'aikacin hukumar road safety da duka lamarin da har ta kai ga sun girgide masa haƙora hukunci akan tuhume-tuhumen da 'yan sanda suka yi musu da kuma hana ma'aikaci aikin sa sai kuma haifar da rauni a inda a tuhuma ta farko za su yi zaman gidan yari na watanni goma ko kuma dai taron naira dubu ashirin kazalika a tuhuma ta biyu kuma zaman watanni shida ne ko taron naira dubu goma kazalika kuɗin maganin da shi ɗan road safety ya kashe naira dubu dubu da ɗaya da ɗari biyar za su biya shi tun farko dai wani abokinsu kotun tafi da gidanka ta kama to sai dai da mamaki wannan matashi ya gayyato abokan nasa wanda a lokacin da suka zo a gaban mai shari'a huda haruna abdu suka dinga ɗarkar wancan ma'aikacin hukumar road safety al'amarin da har dai ta kai ga sun girgide masa haƙwara. daidai lokacin da hukumar kiyaye hadara ta ƙasa wato road safety ta bayyana cewa ba gaskiya ba ne labarin da ake shelantawa cewar tana amfani da na'urar cire kuɗi ta pos domin dai karɓar tarar da ta yi wa masu ababen hawa a lokacin da suka karya dokokin hanya a cewar jami'in kula da ilmantar da jama'a na hukumar bc kazim shine ya bayyana haka a wata sanarwa da ya aike wa manema labarai a cewarsa na'urar da jami'an hukumar ke amfani da ita wacce ake kira da cops electronic booking an kera ta ne ba don komai ba illa hukumar kawai wanda kuma ba ta da alaka ko kuma kamanceceniyar aiki da na'urar pos domin kuwa gwamnati suke yi wa aiki don haka ne ma ya roƙi jama'a da su watsi da waccan sanarwa don haka ne ma a cewarsa waccan sanarwa da ke cewa jami'an nasu suna amfani da na'urar pos domin dai karɓar kuɗi daga jama'a